Please, bring down the mic. Please, please, please. move out now. Don't move, don't move. Many people are already lined up, so I will save time because they can continue. Thank you very much. How do you exercise so far, Your Well, so far so good. So far so good. Nigerians understand and they are they are behaving themselves. Are you, are you all hopeful? Are you hopeful? What? Your Excellency, of this exercise. Are you all full? Are you hopeful, sir? Very hopeful indeed. But if, if you lose this election, will you accept defeat and congratulate the winner and hand over power eventually? I will congratulate myself. I'm going to be the winner. Thank you very much. <laughs> BBC sir. hausa ranka ne me za ka da alhamdulillah na ga mutane sun fahimta kuma sun yarda idan alal misali ka faɗi zaɓen nan za ka amince ka kuma ce wanda ya ba ba wani alal misali ni zan ci zaɓe kada ka Desde mu ne a su bila. Kyamaran babbadan babba ne. A hankali da Allah. Gently. Wannan. Hi, I've just voted, um, and those other Nigerians, fellow Nigerians have voted, well done. Those that have not voted, please come out and vote. We have a few hours to go. There's been a massive turnout. Be part of history, come out and vote. Um, stay safe and be peaceful. a e, wannan haka yake populus 4 populus 4 sai baba bahari a wa za ka zaɓa ahmad mamanka wa za ta zaɓa babanka wa zai zaɓa alamin a wa za ka zaɓa shi ma baba bahari ke so jama'a ga mun shirya za mu fita fagen daga wa kake so wallahi tallahi duk wanda ya yi yunkurin ɗaukar akwatin zaɓe ko na rantse da Allah da kaina zan fita in bindige shi kun ga wannan bindigar wallahi sai na suburbuɗa mishi bullet kamar guda ashirin ni ma baba Buhari ya bani target ni ma ina ɗaya daga cikin sojojin da za su taya shi yankin zaɓe ko kuma kama ɓarayin satan